abu biyu yana da muhimmanci a gunmu addinin mu da kasuwancinmu mu yan kwankwasiya ba za mu taɓa yadda mu samu baraka ta addini ko mu samu baraka ta kasuwanci ba za mu yi duk abin da za mu yi mu kiyaye darajar wa'annan abin domin su ne kan su kuma yan jam'iyyar adawa da suke so su fake da wannan da gwazma domin sa yabi sana ina so in gaya masa ƙarya su ta sha ƙarya a wannan taron da mai girma gwamna yi a shine ya tabbatar wa limamai cewa ya ba da umarnin gyaran duk gabaki ɗaya masallatan Kano kaji ana yama didi da wannan maganar a sai aka ku iya waccan maganar a wannan taron da yi a shine mai girma gwamna ya ce limamai ya cire su daga ƙananan hukumomi za a kuma biyan su albashi directory daga state government kaji ana wannan maganar an tafi ana wannan magana a yanzu haka malam Amin Daura da shi da tawagarsa suna cin suna semina ne na musamman akan ci gaban da za a kawo akan aure da kuma maganin yawan matsalolin aure kaji ana yama didi akan wannan a'a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 a matsayinsa ne da yake jagoranta al'umma a duk sanda ya dora mutane akan wani makami ko wani nauyi da ya dora musu sai ya fahimci cewa akwai abin da yake tafiya ba daidai ba yana da hanyoyi guda hudu da zai iya bi domin ya kawo gyara hanyar farko zai iya wa a gaban jama'a a gaban kowa da kowa shugaban nan zai iya barranta da abin da wanda ya naɗa ya ga yayi wanda yake ba kuskure ba kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya taɓa barranta da wani aiki da ya ɗora wa kumandansa ya ce Allah ka zama shaida ba na tare da aikin da wane amma wannan bai sa shi kwamandan ya yi fushi ya fita ya ce ya daina shiga dukkanin wani sabga ta ƙoƙarin kawo gyara da kawai da mankari da tabbatar da alkhairi hanya ta biyu shugaba zai iya gayyato wanda ake ƙorafi a kansa ko wanda yake ganin ba daidai ba ga mai ƙara ga wanda yake zargi ya umarce shi da ya kare kansa ko ya hukunci kamar da zamu ga misalan haka barkatai a mulkin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda hanya ta uku shugaba yana iya bin hanyar hanyar faɗakarwa da musawa koyi ba tare da wani ma ya san cewa wannan shugaban yayi yi gargaɗi akan laifi kaza ko ya ja kunne akan laifi kaza ba kamar yadda za mu ga tarin wannan misalan a mulkin sayyidina Usman har sai da wasu suke zargin ma kila baya ɗaukan mataki ashe yana ɗaukan matakan nan a ɓoye ba tare da mutane sun sani ba don haka hanya ta uku kuma shugaba yana iya hanya ta hudu wadda ita ce cikon ta hudu shugaba yana iya ɗaukan wannan matakin wanda kawai sai dai a ga mai afkuwa ta afku wanda babu wanda ya sanin hanyar da aka yi ba aka ɗauka kowace hanya daga cikin wannan hanyoyin guda hudu shugaba yana iya zama ya yanke shawarar cewa na ɗauki wannan hanyar domin na bi nazartar da makamina wannan a addinance al'adance shugaba yana da wannan cikakken yancin da haka mai girma injiniya abba kabir yusuf a ganganin da ya yi kusan kana iya cewa ya zaɓi ɗaya daga cikin wannan hanyoyin wurin ɗaukan mataki akan abin da yake gani ba daidai ba kuma ya nusar ya ce a gyara. To amma sanata a nan wasu suna ganin cewar ɗaukar matakin a ɓoye ne ya fi dacewa domin ƙara ƙarfafawa ita hizba dangane da ayyukan da take yi. Shi na yake gaya maka misali harka ce da ta shafi malamai da ɗaliban ilimi mm. wataƙila wanda ba shi da rabu a karatu wanda ba shi da rabu a ilimi bai kamata ya ce zai jefa kansa a magana a kan komai ya gaya ta su ba. a addinance ka kaga misalan da na baka guda hudu kowanne su malamai da su ɗaliban ilimi sun san akwai misalai barkatai da shugaba zai iya wannan malam amin daurawa ɗaya ne daga cikin malamanmu wanda ya ba da gudunmuwa a wannan jihar gurin ci gaban addini da da'awa da aiki na gari ya fi kowa sanin irin waɗannan abubuwa sannan kuma ina mai tabbatar maka matakin da Amin daura ya ɗauka wani mataki ne wanda za a iya zama a fahimci juna domin shi ya fi kowa sanin haƙuri da rabe-raben haƙuri domin duk mutumin da ya san fassarar wal'asar. ya san irin umarnin da Allah ya na ya haƙuri kuma a ci gaba da umarnin da kyakkyawan aiki ba na tunanin a wannan gabar da ake buƙatar sa zai ce ya ajiye aikinsa a'a magana ce ta tayani in gyara sannan kuma ina mai wa al'ummar jihar Kano da dukkanin masoya ci gaban Kano cewa wannan wani tuntuɓe aka samu kamar juyan bakin mai ne wanda za a samu wata gaba da za mu zo mu haɗi mu ci gaba da yin aikinmu amma ina so ka gane cewa dukkanin maganganun da mai girma gwamna da shawarar da mai girma gwamna ya yanke yayi yayi ne akan daidai sannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyi guda hudu wanda shugaba yana da wannan cikakken ikon da zai iya cewa a yi kaza ko a bar kaza ta wannan hanyar. To amma wasu na ganin cewar wannan al'amari ya faru ne waɗansu watanni da suka wuce a baya. Shin akwai karanci na bibiyar al'amura dangane da hukumomi bai yi bayan gana ba a wancan lokacin sai a wannan lokaci? shi ne abin da kisa nuna maka misali yanzu yan adawa sun da wannan a matsayin makami da za su samu damar da za su yi zance ko su shigo da bukatar siyasa a'a mu Kano abu yana da muhimmanci a gunmu addinin mu da kasuwancin mu mu yan kwankwasiya ba za mu taɓa yadda mu samu baraka ta addini ko mu samu baraka ta kasuwanci ba za mu yi duk abin da za mu mu kiyaye darajar wa'annan abin domin su ne kanu su kuma yan jam'iyyar adawa da suke so su fake da wannan da gwazma domin sa baka sana ina so in gaya masa ƙarya su ta ƙarya a wannan taron da mai girma gwamna yi a shine ya tabbatar wa limamai cewa ya ba da umarnin gyaran dukkan baki ɗaya masallatan Kano kaji ana yama ɗiɗi da wannan maganar a sai aka yanko iya waccan maganar a wannan taron da yi a shine mai girma gwamna ya ce limamai ya cire su daga ƙananan hukumomi za a kuma biyan su albashi directory daga state government kaji ana wannan maganar an tafi ana wannan maganar. a yanzu haka malam Amin Daura da shi da tawagarsa suna cin suna simina ne na musamman akan ci gaban da za a kawo akan aure da kuma maganin yawan matsalolin aure kaji ana yama dide akan wannan a'a kullum mutane suna so su zamto tamkar kuda ba sa sauka sai akan najasa idan ka tashi zaka kalli abu ka kalle shi da idan dama ka kalle shi da idan hagu kada mu zamto masu kallon sharri masu guda alkhairi da nake so in gaya wa dukkanin masu adawa na waje da cikin Kano da ko ina shine su fahimci cewa wannan wani tuntuɓe ne da yake a tsakanin malami da daura namu ne bai guje mu ba ba mu guje shi ba sannan kuma mun fahimci kuskuren da mai girma gwamna ya ishara a kansa za a gyara kuma zai ci gaba da jagorancin hizba ba tare da wata matsala ba. Masu suna ganin cewar kamar makauniyar soyayya da wannan tsagi naku ke yi shi yasa wani lokacin idan aka yi tuntuɓin ba kwa ganin tuntuɓin ko kuma in kun gani din ma kuke boyewa. A'a magana ce ta kwankwasiya ta tara mutane ƙwararru wanda suke da masaniya a kowane bangare wannan harka ce ta addini maganar hizba harka ce ta addini maganar zakka shari'a maganar zakka commission harka ce ta addini maganar shari'a commission harka ce ta addini idan baka da rabo a karatu baka iya karatu ba wasali ba baka iya ja maka baki ka fasa shi ba kar ka shigo wannan layin a gwamnatin Ganju da ta wuce wani irin cin mutunci ne ba su yi hizba ba shi malam Aminu Daura a karan kansa an ɗauko wani mutum ya fito ba irin kalaman da bai gaya masa ba mu mun san kiman malamai kuma mun san darajar malamai amma abin da yasa muke so mu nuna maka shine shugaba yana da hanyoyi na isar da sakonsa a cikin hanya guda hudu in ya ɗauki ta farko bai laifi ba in ya ɗauki ta biyu bai kuskure ba in ya ɗauki ta uku bai sauke hanya ba in ya ɗauki ta hudu bai ganganci ba duk wacce ya ɗauka yayi daidai kuma muna mai girma gona fatan alkhairi muna wa hizba fatan alkhairi kuma ci gaban Kano da bunƙasar kasuwanci da addini a Kano yanzu ma aka fara makiya ku sha kurumin ci gaban Kano ba za ku ga bayan mu ba da yardar Allah ina sakonka na ƙarshe sakona shine mutane su kwantar da hankalo su su san cewa wannan maganar ta zo ta wuce kuma insha Allahu alkari da yawa suna nan tafi musamman a cikin wannan watan na Ramadana irin hidimar da aka shirya yi ta shan ruwa da taimakawa mabukata za su gane cewa Kano garin addini ne kuma Kano tana hannun Balaraban gwamna injiniya Abubakar Yusuf